قال له قال الله عز وجل في سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الحب أشكين كفا فكرة متجاورات yankuna ne makwata juna nan wurin za a iya yin gida wurin ba za a yi gida ba a hadu sai kan kawo mutajawira to wa jannatun na gonakai min anabin na ina inabobi ne na ina inabobi wa zuruhi wa nakhilin da dibinnai sinwanu masu sanda ɗaya wa gairu sinwanu ko kuma masu sanduna da yawa tun da shi rashin dibino ne da ake santa a kamar santa ke wa gairu sinwanu yasqa ma ana shayar da shi ruwa wahidi wannan fadilu ba a ala ba'adi muna fifita sashi kan sashi fil akuli da za ka ji cin su iri ne inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun to kaga a itatuwa ma an samu bambanci ina yan musawa ballo su وفي تفضيل بعض الناس وجن في في تفاش متعلمة على لا فيما يصيبون من عطاء الله جابون abun سامو suke samu الله ليبت Allah ليبتليهم أي ليمتهنهم فيه قال الله عز وجل في سورة الإسرائيل وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا عقواني نمدها منا كيما كاوا وإن مدعوا وإن كان من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا kyautar ubangijinka ta baraka wa ta'ala bai kasance a hannun ne ba ana samu انظر ba da kuma halar ba dubi yadda muka fifita sashen su akan sashi wala ah, al'afiratu kai akbaru darajatin wa aksaru tafdila lahira tafi yawan daraja wai fifiko babban fanci na lahira can ne ake da fifiko a ne babban wani hannahu azza wa janna almu'minina walmu'minati an tamalli ma faddala bihi ba'da Allah ya hana wa mummunai maza ko mata falalan abun da ya fifita ba shi da shi kada ki ga an ba ki gado kaza ki ce a ah, to mu ai an yi kaza hmm rungumi kyauta Allah sai dai ki fatan Allah ya sa albarka فكاتبهم في القرآن بقوله تعالى في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على haɗa da nan an hana hasada kuma wala ta saman nan ku yi bakin ciki ku yi burin ainihin ku nemi ma faddalar lahu bihi ba a abubuwan da Allah ya ta sashen ku da shi labari kada ku nemi wancan wanda aka fi sa su rushe don duk abin da ke taso da rikici wani a ciki Allah ya daga shi nan ne za a taso a ce ba a yi للرجال نصيب مما اكتسبوا ماذا نادحكم أبونا تتعيكتا وللنساء نصيب مما اكتسبوا mata na da kasan abin suka aikata ko nasibu mimma kasabna min fadli roki Allah kyautarsa inna Allah kana na kulli shay'in alima aishe muku at